Ah, assalamu alaikum jama'a maza da mata a ah, masoyanmu ko in ce abota kallon fina-finan Hausa. Ah, zan yi amfani da wannan dama da na samu muku godiya bisa kallon fim ɗin uku so uku da kuke yi. Kuke ba mu goyon baya kuna ƙara mana karfin gwiwa. Ni kuma ina muku albishir da in Allah yadda daga episode 1 har 15 muna da shi a ƙasa. Bayan kuma wannan ina ganin daga nan zuwa sati uku ko hudu za mu ƙara shiga aikin season 2 saboda dai mu ƙayatar da ku kuma mu ƙara nuna muku jin daɗin kallon da kuke na wannan fim a sannan da ɓangaren masu kwamfilai a kan binta siga a shi ma allah yadda za mu kawo shi nan ba da daɗewa ba dama wasu 'yan gyare-gyare ne muka tsaya muna yi kuma allah ya mun kusa da gyare-gyaren to wasu suna ta complain wasu ce an tsayar da binta siga waye waye to duk wanda kuka ga yana serious duk kamfanin da kuka ga ya fito yana serious to wallahi idan kuka ga ya tsaya ba da sa ba shi ya fi ku damuwa ko kuma in ce ya fi ku tashin hankali idan har za a samu matsala serious din sai tsaya ya daina durawa a to in Allah yadda binta siga ma yana nan zuwa a cikin watan nan mai zuwa in Allah yadda za mu ci gaba da dora muku shi a muna ƙara muku godiya da jinjina da yabawa kuma a matsayin kamfaninmu na amfara multimedia na gode ni ne naku aka amfara